Thank you. wato a kullun saudatu in kina faɗan irin wannan magana sai ki dinga bani dariya mu maza mu ne muke da tabbas ba ku ba saboda idan namiji yana son mace babu yadda zai iya tabbatar wannan son da take mishi gaskiya ne sai ya ganta a ɗakinsa ma'ana an ɗaura aure amma mace takan iya canjawa ko da ana gobe ɗaurin aure ta canja ka ta ɗauko wani ta shi take so kin ga mun fi ku tabbas ke. to ita dai mace in tana son mutum to tana son shi ku ne maza ba ku da tabbas za ka ga iya namiji ya tara mace kusan biyar yana neman ta ko kuma shida kaga ku ne ba da cika alkawari amma mun mata in muna son mutum to shi ɗaya kawai muke iya tsayuwa da shi in dai haka ne saudat zan ɗauka miki wani alkawari idan kika ƙara gani na a ƙofar gidan nan naku to sai dai ko ranar ɗaurin aure ko kuma na zo gaisuwar surukai amma ba zan ƙara zuwa ƙofar gidan nan a matsayin na zo taƙi gunki ba to in dai haka ne me zai hana ka turo a nemi aure a gidanmu wannan shi yafi komai sauki zan turo to ka ɗauka alkawari na ɗauka miki Allah sa baka kula wata a waje ai idan kika ga na ƙara kula wata to sai dai in ke ce kika bada matsala da Allah to ya gode ka fa rike alƙawari na ɗaukan miki kada ka je kana kula wasu 'yan mata na waje babu ko ɗaya ka san za a gaya mu ni na sani Zan shiga ciki ko? Babu komai ki gaida su. Barin ci sai an jima. Kina wuta kina fasa samari. Yanzu shi kuma na wannan nawa kika wanke shi? Kin san kofi ba a shan ruwa da shi sai an ɗaure dubu ashirin kasar haka kurin. Dubu ashirin? haka nan dubu ashirin ba ta ce naira dubu ashirin kacal mai dubu ashirin za ta miki hmm. haka nan fa haka nan ya baki ita wai a sanga ba komai ba abinda ya shiga tsakanin a sanga kina wuta yan mata yanzu mu je ki bani nawa ka san ko hmm. kin san wannan kuɗin na riga na gama budget zan sai swiss lace zan kai ɗinki haba kakki haka kakki haka wasa tare ci bamban ni in na samu na fa ina yaga miki amma ke ki iya ki yaga min wani abu ke ba za ki iya ba to shikenan mu shiga ciki in baki ko da naira dubu ce nagode a dai na raba ki da shi ina kwana umma ya lausa da ina gajiya lafiya kala wallahi adalla na ce shi na zuke ta duba ka ina ka tsaya ne yau wallahi na biya na yi wata yar dubiya ne ina ƙara ni a matsayina na mahaifiyarka akwai abin da ka taɓa nema wurina wanda ni ban yi maka ba babu umma akwai wani abin da kake so ka ce man kana so na ƙi maka babu umma to abin da nake so da kai ni ma yanzu zan gaya maka ina son ka je ka auri ɗiyar ƙanan babanka sakina ita nake son ka aura dan ɗazu dangin babanta sun zo har mun gama ma magana da su babu abin da zaki ce in yi ban yi wa umma amma sai dai akwai wata matsala ce ko wacce na yi wa alkawari zan aure ta umma kin ga kuma yaudara babu kyau ba yaudara ba ce saboda umarnin iyaye ne ai ba zuwa kai kai ma iyayenta magana ba kuma ba tura kai gidansu aka je neman aure bare a ce kayi karanta magana ce ta kai da ita kan hanya inda mu magana ba ta zo wurin mu ba kuma duk da haka ba hana ka akai ba daga baya kana iya kara da ita wannan umarnin ka ikon ka ne amma abin da nake so da kai mun riga mun gawo magana bikin ku 16 ga wata in Allah yadda saboda haka sai ka kai ta shirye-shirye a matsayin ka na ango Allah ya maka diya diya <laughs> to na ji daɗin abin nan diya wato abin su ya birge ni hai to ya kika ji yau din wallahi ban samu layi da na ji ba ka san abin sa'a ce hmm, gaskiya ne to ya yi kyau to shi kenan diya to yanzu abin da zamu yi da ke na ji kice kamar kina jin yunwa ko wallahi diya ne ma ina jin yunwa ka san tun safe da muka fita. to shi kenan yanzu zan za mu je restaurant ki zaɓi duk abin da kike so ki ci wallahi diya zaɓin ka ai shi ne na ba ni da wani zaɓi <laughs> to shi amma kuma gaskiya diya ko ina so in baki shawara tsakani da Allah Da gaske aure zan yi. Da kyau. To yanzu ya zaki da dakta fa? Dakta ai kin san ko na yi aure muna tare da shi. Kuna tare? Kin san amana ce. To gaskiya bai kamata ba ki canja. Ai ya kamata mu natsi guri guda tun da mun yi aure. To menene a ciki wani ma ya rawa na dan makaɗi? To in ma faɗa miki albishirin ki. Karewa ma abokin shi zan aura. What? Abokinsa? Za aura? To, lallai. abin naki da zafi zafin shi abokin shi kuma ki rinka bin abokin shi gaskiya bai kamata ba ki canja to menene a cikin ido cikin ido in ban da ruwa kamata ya ce mu nazo ki yanzu Allah ya baki dama zaki aure amma ki wasa da damar ki bai kamata ba gaskiya ke a ganin ki kina ganin dadi wanda muka yi da dakta iya shekarun da muka yi zai iya sa rabu da shi to menene to menene me zai baki wanda shi mijin naki ba zai baki shi ba Kin fa ya aure. Haka nan dai. za ki ga yanzu in wuce. Dan ni ma zan biya wa wani saurayi na. Kin ga mama mama na ma ba ta san ina wannan ya wuce ba. Ina ce ji kwarai. ya gajiya wallahi lafiya kala ya kwana biyu alhamdulillah to ni dama dai ba wani abu bane dan dai tsegumi ne mu irin na mata na zuwan tsegunta miki ina jin ki to da ke kullun kina gida mu kuma kullun muna hanya <laughs> wallahi an gaya miki ina masoyinki saurayinki mm, sadiq sadiq sadiq yana nan ko Allah lafiyan shi la su mulluƙi to ai sadiq dai gaya miki ni fa amma kar ma a ce an ji mutuwar sarki a baki na duk da amma an ji zai mutu sarkin jamila kenan to ina jin ki to duk dai ya yaudare ki za a bashi galleliya kuma yar uwar shi auren zumunci sadiq bai yaudare ni ba ko tabbas na san sadiq baya taɓa yaudara <laughs> kai sunan wasu wasu romeo da julio ba zai yaudare ki ba wata mm, gaskiya ne soyayya domin ka da ni da sadiq sai allah da halitta mu sai mu tsakanin eh. ba wanda ya san komai ni kuma da ke sai ke da ni ba allah tsakiyar mu ko za ki gaya min haka halaba ki haƙuri ne da A'a to haƙuri kaya ne kya tafa min yawa da hijabi ki ce wani ba za a gaya miki magana ba ki ce min wani ke da su duk ta biyu za ki zo jamila <laughs> kenan to mm. dama abin da ya kawo kenan shi kaɗan ba shi ba ni me zai kawo na ainihin sana'a ta kenan dama duk inda na zance in je in faɗa na ji to ni zan tashi in tafi to na je na raka ni amma in kawo miki magana har gida ki gwasa ni bari na taka miki ko ba ki

ciyar yadda kuka yi da gogo domin ko ita ce abinda da iyayenta suka gaya mata da shi za ta yi aiki umar ba wai na ƙi magana ka bane kuma ba wai na jire wa maganar gwaggwa bane yadda zan fuskanci saudar da wannan magana shine yake ɗaga min hankali idan ka ji alkawarin da muka yi da ita jiyan nan akan aurenmu abin sai ya baka mamaki to ai sadiq ba za ka ji wata magana ko aure kuka yi da ita idan har ta fahimci baka fi maganar iyayenka ba to za ta ce ka fi ƙaunarta da iyayenka Sadik duk wanda ga ya ci gaba a duniya to ya bi umarnin iyayensa domin kai ma kana son ka yi haba a bi ka sadiq duk wanda ka ga bai bi umarnin iyayensa ba to ba shi ba samun ci gaba a rayuwarsa ta duniya gaskiya ne Dr. Umar. Zan danne zuciyata zan je in same ta kuma na san za ta fahimci nan Allah ya. To shine magana ta gaskiya. babu komai saudatu akwai ka san ba ka min ƙarya kuma yanzu na san ba za ka fara ba kamar yadda na ce miki babu komai babu komai akwai saudatu na'am iyayena sun haɗa na aure da 'yar uwata na saudatu na'am na so in miki wata tambaya akwai wani abu da iyayenki za su ce ki aikata shi ki kasa aikata musu shi akwai wani abu da iyayenki za su umarci ki da ki aikata shi ki a iya tunaninki saudatu akwai abin da za ki yi wa iyayenki ki bijire musu babu saudatu babu wata 'ya mace da nake so a duniyar nan fiye da ki ba ni da burin da ya wuce in ganki kin zama uwar 'ya'yana. amma na lura wannan abin namu mafarki ne saudatu ba gaskiya ba ne saudatu ke haku dakata dakata dakata indi har haka ne yanzu na tabbatar da kai mai bin umarnin iyaye ne kuma ba kare na iyayenka indi har haka ne duk allah ya sa ka yi fi zama alkhairi inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa inna ilaihi gabatar da Na fi laraka a biyu godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala um, abin da nake so in gaya miki yanzu na san an gaya miki a gida maimaici ne nake so in miki um, haƙƙinki da yake kaina shine baki sutura tufa da kuma shayarwa in allah ya yarda za ki samu daga gare ni ke kuma duk wani abu da kika sani na biyayya da ake wa miji ina fata zan samu daga gare ki sakina kin san an ci aljannan mace tana ƙarƙashin ƙafar mijinta duk wani abu da ke ga ya kulle miki kai a gidan nan ko kuma ni ne na miki laifi don allah kai ki ƙasa a gwiwa ki fito ki gaya min hakan shi zai sa mu samu zaman lafiya a cikin gidan nan kina ji na duk wani abu da kika gani a gidan nan baki fahimce shi ba ki sanar da ni wannan shi zai ƙara danƙon soyayya tsakanina da ki kina ji na don allah idan kika yi haka tuni zan samu kwanciyar hankali sannan ke ma za ki samu kwanciyar hankali ba kuma daman wannan ita ce tarbiyyar da iyaye na suka koya daman na san an gaya miki maimaici ne na ce zan miki yanzu ba tare da ɓata lokaci ba ga dai kaza a gabanki zan baki kaza ki ci zannan zan shayar da ke abu mai sanyi ci mana me kunya ka ji mun <laughs> yau ba ba ranar kunya ba ce yau ranar da za ki nuna min irin soyayyar da kike mun ne ma nuna miki irin wacce nake miki gode <laughs> ya Allah ya Allah ina roƙonka in sadiq mijina ne Allah ka mallaka min shi a matsayin mu. <laughs> idan auren sadiq alkhairi ne daga gare ni Allah ka tabbatar da alkhairin nan ko kuma ba alkhairi ba ne Allah ka zaɓa mata mafi alkhairi

wanda ya kama da ke mai kyau kenan eh insha Allah zan so miki to sai ka ki lura da kanki to shi kenan to sai na dawo ka girma wallahi ya makaranta ana ta zuwa makaranta ku ta so da auna mubarak zan nawa mun taku wallahi tana lafiya lau ta ce in gaida ki kuma tana miki taro ya tashi lafiya kuma ta ce dan Allah ki hakuri abin da ya sanya kika ga bikin ganta gun biki ba ba ta jin daɗi ne shi ya sanya wallahi ta samu daman zuwa ba ta ce in baki hakuri kuma tana miki taro ya tashi lafiya wallahi ban san ba ta da lahiya ba kuma ba wanda ya gama da ba sai ku gama ba in je in diba ta eh? haka ne mu ba kai na makaranta ni kuma da yake ina gunta ne shi ya sanya ban samu daman fitowa ba ta ce gashi in kawo miki a a a ita da ba ta da lahiya <laughs> a haba haba haba ba ta da lahiya ba baiwa Allah da ke kwance eh? kudin magani ma ba sun ishe ka ba wannan lokaci ba komai eh. to na gode Allah saka da alheri hawa na gode kwarai amin ba komai insha Allah zan zago zo in diba cikin ji to Allah shi da na gode Allah ya muku albarka amin Allah ya taimaka na gode mubarak nanu an samari eh ana ta zuwa makaranta to Allah ya taimaka amin na gode mubarak a kula da karatu kaji Allah ya bada sa'a Allah ya bada sa'a ku ce ina gaishe dan Allah da zan zo in duba ta kun ji to Allah ya shi to amin Bara mai ji. To. Sai an jima. To sai an jima ku na gode Allah ya muku albarka. Ana da nadan nan wayar kina. To ya gidan? Kina nan lafiya. har yanzu baki dina da latsa-latsan wayan nan ba ki sa kika ce a su ba ba eh, mu shiga ciki kai wanka kuma sai mu dafa ta amin aikin ki nan na sani mu yi Allah ya miki albarka Lahiya dai ko? Wallahi mama lafiya daman ce ba ta da lafiya shine na biya na gaida ka. Na ce bari in zo in gaida ki. Kai ka kai ka kai ka kai. Kuku ƴaƴan zamani Allah ya sauke. Yau wake aure yanzu yanzu na kaga mutum ya hito. Yanzu lokacin mu ya za a yi kamar yanzu daga yin bikin ku a cewa hakkin zo gida. Mu lokacin mu idan aka saki aka kai ki gidan miji. Ko da wasa, ko da wasa, ko kanshin kuka gida baki ji yakin shekara goma wasu ma sha shidda wasu ma ashirin wallahi tallahi ki zo gida ba lokacin da aka kai ni gidan mijina baban mu ya rasu aka aiko min babana bai da lahiya mijina baya nan ban je ba aka aiko man ya rasu ina gidan mijin ban je ba saboda mijina baya nan kuma sannan ba wannan salula ta zamani wadda ake yayi yanzu sai sadda ya dawo sannan ana sadaka arba'in din babanmu sannan na zo sannan ina goyon diyata ta uku sannan ma na zo gida amma ku yanzu da an ji ƙaƙƙen sai ku yi waje ku san zahali kwata-kwata yawan hita ai ba taki bacci ba duka yaushe da ran yi bare gari ya waye gogo wallahi yanzu ma abin da ya sa na fito saboda da rashin lafiya ce amma in Allah ya da za a kiyaye. Allah an zamani Allah shi raya. Ka an yanka miki gogo. A a a a. Allah na hi miki duniya da lahira. Na ya hi miki take yanka na gidanki ma. Maza tashi ki tafi gida. Idan kika je ki ce ina gaishe shi. Kin ji ko? Insha Allah. Allah kuma ya zanna da ku lahiya. Kun ji? To insha Allah zai ji. Na gode. na tafi gugu to na gode kice ina gaishe shi ah, ƴaƴan zamani ke wai yanzu daga yin wannan biki wai har an hito kai lalle Allah sauke Allah